Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Talata 12 ga watan Oktobar na 2021. A cikin shirin za ku ji cewa yanzu haka kungiyar MENA ta Niger na karawa da kungiyar 'yan wasan kwallon kafa na Algeria a zagaye na biyu a cancantar shiga gasar cin kofin duniya na 2022 a Qatar. za ku ji yanayin da ake ciki yanzu haka a stade general hussaini kunce na yamai satar dabbobi a yankin iyakokin kasashe uku ya kasance wata damuwa ga makiyaya in shi dr hamani umaru na ma'aikatar lasdal a rahoton musamman na wannan shiri za mu muna dauke da bayani kan batun 'yan mata da kuma fasahar zamani To Madalla yanzu haka dai ana ana wata kungiyar ko kuma yanzu haka kungiyar kwallon kafa mina ta Niger na fafatawa da kungiyar 'yan wasan kwallon kafa na Algeria a hilin kwallo na Stade General Sani Kunce da ke Yamai. Karawarsu ta bi kenan a tsarin cancantar shiga gasar cin kofin duniya a kasar wato Qatar a shekarar 2022. yanzu haka dai an yi kusan ko kuma a ce an shiga rabin hutu na wannan karawa inda kuma kasar algeria ke ci wato kirci biyu da nema a gaban kungiyar mena kai tsaye muna tare da wato habibu garba a tare general sai ne kunce habibu ya ake ciki to yanzu da su da shira ana kallon ka yanzu an yi minti arba'in amma algeria kenan ga ci wannan algeria sun sa biyu nijar ba suna ta neman sa ya akwai kuzari gare su hali yanzu To yanzu dai 'yan kallon kawai su suna da kuzari amma masu kallo kai sun hara da kurazai suna nan dai eh, sun hara dai baci baci sun hara baci baci sun ce ma su so ce ma a canza musu coach in ba su son coach in su da suka ce shine matsala wannan equipe mena. Yanzu an yi kusan zuwa rabin hutun lokaci kenan wata mita. Yanzu dai minti biyu kada saura zuwa hutu. yin kada amma suna iya kan kokarin su wallahi to marul habibu mun gode to na gode wani hari da mutane dauke da makamai akan babura biyu suka kai a wato da ba tantance su ba ya yi sanadiyar mutuwar eh, mutum goma fararen hula a cikin wani masallaci daidai lokacin sallar magariba harin ya faru ne jiya a ƙauyen jeji zaino da ke karamar hukumar karkarar bani bangu a jihar talibiri a cewar wani shaidun gano da ido na ƙauyen a hirashi da wakilinmu wata motar jami'an tsaro da ta wajen inda farin ya auku wato ta taka nakiya abinda kuma sanadiyar wato jin raunin mutum ɗaya mutum ɗaya ya rasa ransa ɗaya kuma ya shi rauni sannan an yi garkuwa da mata hudu a sakamakon wani wato hari da aka kai a ranar lahadi da misalin karfe 8 na dare a ƙauyen sarkin yamma tsohuwa a ƙaramar hukumar sarkin yamma a gudun wato a gundumar madarunfa magajin gari sulai isifu ya bayyana cewa dan mai garin ne maharan suka hallaka Na kira jami'an tsaro da ke molle kuma sun amsa min cewa suna kan hanya zuwa sarkin yamma sun zo cikin wannan matsala na rudani an yi harbi da ya fada kan dan mai gari a lokacin da 'yan fashin suka shigo gari al'ummomi sun bar ƙauyen bune da ya kasance na rudani sosai sojoji da suka zo ba su iya bambanta banduna da kuma mutanen ƙauye cikin wannan rugumitsi mutum guda ya ji rauni daga wajen su an jima mutum guda kenan an samu mutum biyu da suka ji rauni su an kai su likitar maraɗi cikin dare ɗaya daga cikinsu allah ya karɓi ransa sun sace mata biyu na wani ɗan kasuwa da kuma wasu 'yan mata biyu mutum hudu kenan suka sace a sarkin yamma yanzu ina ganin kusan mutane goma sha biyar ko fiye suka yi garkuwa da su ko suka sace cikin wannan Tattalin arzikin satar dabbobi ya haɓaka sosai a shekarun baya-bayan nan a yankin iyakoki uku wato Nijar, Mali da Burkina Faso sanadiyar tsanantar al'amarin rashin tsaro. Wannan lamari ya yi tasiri sosai a kan ci gaban fannin kiwo a wannan yanki a cewar Dr. Hamani Umaru, malami a jami'ar Yamai kuma shugaban kimiyya na ma'aikatar Lasdal a hirshi da Muktar Hamadu. Satar dabbobi ba ta fara yau ba dukkan bayanai sun nuna cewa waɗannan yankunan yakoki uku sun kasance yankuna da ke fama da matsalar tsaro inda euh, satar dabbobi ta kasance ko da yaushe ta ɗauki wata hanya da ta sha bamban tare da ta'addanci lamarin ya ɗauki wani sabon salo bisa ga yawan dabbobi amma kuma hanyoyi sun karfafa ta dalilan matsalar tsaro wuraren suna da yawa ina ganin na farko su ne ƙananan kasuwannin cikin gida ma'ana dabbobi da aka sata ana sake saida su cikin ƙananan kasuwanni da yawanci ba kasauce ba masu busashen suke zuwa masu ruwa da tsaki a bangaren kiwo sun nuna cewa akwai hanyoyi na kasuwanci wasu na maganar ma yamai kasuwannin yamai suna cika da waɗannan dabbobi an shaida mana hanyoyi wajen najeriya burkina yanzu da ke cikin yankin iyakoki uku akwai kuma hanyoyi wajen cote d'ivoire Bayan shiga makaranta na shekarar karatu ta 2021-2022 a ran hudu ga watan Oktobar a Nijar, an gano wasu matsaloli a gundumar Sayi a jihar Tilibiri. Matsalolin su ne na rashin malaman makaranta na sakandare da kuma wasu makarantu da har yanzu ba su soma aiki ba, a wato a yankuna masu fama da matsalar tsaro. Sharifu Bello Alhaji Ari, shugaban ma'aikatar kula da ilimi a gundumar Sayi, ya yi wasu Amadu ƙarin haske. komawa makaranta ya wakana yadda ake bukata a cikin kananan hukumar uku na gundumar abin da ya shafi kayayyaki na 'yan makaranta mun rarraba littattafan rubutu 12,862 masu shafi 100 da kuma littattafan rubutu masu shafi 200 da suka kai 14,112 sannan mun rarraba littattafai na rubutu masu shafi 300 abin da ya shafi malamai akwai babbar matsala musamman a fannin sakandare. Akwai gibin malamai 47 na kowane fanni karatu. Abin da ya shafi fannin firamare akwai bukatar bencunan zama da kuma matsalar tsaro akalla makarantu 20 ne suka rufe ba su buɗe ba a wannan shekara. ayyukan ginin bututu da zai kai kaiwar man fetur na nijar a kasar benin sun zama tushen matsaloli ga masu sufuri na nijar suna tilistawa hukumomi su ba su wani kaso wajen sufurin sassan bututun wasu fayafen bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta na nuna inda aka toshewa direbobin kasar benin hanya a doso wani labari da mataimakin shugaban kungiyar direbobin motocin sufuri na doso ya musanta amadu muhammadu bello ya yi wa nana hadiza hassan karin bayani na da ake ɗaukowa daga port na kotonu zuwa zandar da difa inda ake aikin haƙar man fetur kowa ya sani an ce za a ɗauko su tun can ne abin da ya kawo matsalar gwamnati da take kula da tsara sufuri su ne ya kamata idan kayan suka zo mu masu motocin sufuri su yi tsari da mu amma ba a taɓa yi mana magana ba sai aka bari 'yan tana da aka baiwa kwangila suka yi amfani da wannan har ma suka sayo wasu motoci da suke dakon waɗannan kaya kenan mu masu sufuri muna zaman banza sai biyan haraji ana ta yada labarai cewa an bugi 'yan benin direbobin benin da suka ji yadda abin yake ba su ma zo nan ba ba direbobin niger kaɗai ne ba an yi tsari bisa niger za ta samu kashi biyu cikin uku amma yau magana da nake muku niger ba ta da ko rabin kashi ɗaya cikin uku ma'aikatun wakilcin majalisar ɗinkin duniya a niger na gudanar da wani taro yau kwanaki uku kenan a nan yamai taro ne na horar da masu ba da horo a game da kariya dangane da ci da gumi da kuma cin zarafi masu ba da horon 35 ne suka fito daga maradi difa zandar da yamai kuma za a ba su horo da manufar kayyade wani fasalin aiki kan yaƙi da ci da gumi da kuma cin zarafi na ma'aikatan agaji ke yi tare da tabbatar da aiki da bayanai na shaidu a kai tsaye neville asana shugaban sashen da ke kula da kariya da ci da gumi da kuma cin zarafi a ma'aikatar majalisar ɗinkin duniya ya yi wa rafika a ta ƙarin bayani Uh, Wannan horo na masu ba da horo yana da babban burin horar da waɗannan mutane sannan za a samu wani jigo na masu ba da horo na rukunin masu aikin jin kai ɓangaren ƙasa da zai amince da shi kuma da dukkan ofisoshi za su aiki dukkan ƙungiyoyin gida da na ƙasa da ƙasa da ke aikin jin kai a Nijar. Muna fatan kuma samun wani shirin aiki game da horo a ɓangaren shiya wadda kai na haɗin gwiwa haka kuma da kafa wani tsarin karbar ƙara a ɓangaren karkara domin rigakafi ita ce hanya mafi kyau na kare masu amfana da ke bangaren gida akwai mahalta na majalisar ɗinkin duniya akwai ƙungiyoyin duniya akwai kuma na ƙasa gaskiya mun buƙaci ƙari ga horon domin su ne suke aiki a ɓangaren karkara Sabon taron koli na Afirka da Faransa ya kawo ƙarshe a ran Juma'ar da ta gabata a yayin wannan taro an shirya haɗuwa muhawara da dama har da wanda ya wato mai da hankali kan ɗabi'un ɗan ƙasa. mai da Zainabu shugabar ƙungiyar masu masana'antu na Nijar ta halarci wannan haɗuwa ta kuma yi wa wakiliyar mu ta musamman Talata Audu Bahar ƙarin bayani. Euh, na halarci wani kwamiti da ke magana kan nauyin da ya rataya a kanka a matsayinka na ɗan ƙasa da alhakin 'yan adam. Kuma na saurari batutuwan gaskiya. Kuma bayan wannan na ji kukan zuciyoyin jama'a da dama game da wasu abubuwan takaici da aka zana. Akwai kuma matasa da suka kawo koke koken su saboda suna son shugabanci cikin demokradiyya. Matasa su ne Afirka ta gobe. Kuma waɗannan matasan suna da kukan zuci. Na su ga an saka su da mahimmanci cikin ginin ƙasa. Saboda akwai ƙididdiga da aka yi. kuma an gano da matasan duniya suna sama da kashi saba'in bisa ɗari na al'ummar duniya wannan na nufin su ne manyan gobe kenan ya kamata a tarbiyyantar da su a waye musu kanunsu game da nauyin da zai rataya a wuyansu tsohon ministan shari'a na nijar a ƙarshen jagorancin jamhuriya wato ƙarshen jamhuriya ta biyar mati alhaji musa an zaɓe shi a matsayin sabon shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa cndh haka kuma an zaɓi sauran mambobin biron jagorancin hukumar kamar yadda wani labarin yanar gizo na kamfanin dillancin labaran nijar np na sha ɗaya ga watan oktobar ya rawaito sabon biron jagorancin hukumar ta cndh ya kumshi madam kako fatima a matsayin mataimakiyar shugaba da hinsa garba saidu a matsayin kakaki sai kuma wato ali dodo a matsayin mataimakin kakakin yanzu kuma sai rahoton namu na musamman bana taken ranar mace ta ƙasa da ƙasa shine fasahar zamani zamaninmu ne wannan takin yana da babban muhimmanci idan aka yi la'akari da labaran ƙarya da ake yadawa akan ya mace yaƙi da wannan ɗabi'a ya waje ba a haɗa shi da ƙoƙarin da ake yi wajen yaƙi da gallazawa jinsi ga ƙarin bayani a fasarar rahoton farida da burema 'Yan mata 'yan Nijar na mai da hankali akai-akai kan yanar gizo musamman ma shafukan sada zumunta a cewar Amina Haruna shugabar kungiyar She Impacts. Duk da wannan ca har yanzu Nijar tana kan hanyar duniyar kwamfuta. Yau duniya ta zama hanyoyin fasahar zamani. Muna da buɗi saman duniya, don haka yana da mahimmanci a kira mutane zuwa amfani da su da kuma waye musu kai saman amfani da rashin amfanin su, Kamar cin zarafi ta yanar gizo bayanai labarin karya da ke yawo kenan babbar dama ce ta tattaunawa da jama'ar duniya koyon wasu abubuwa tarbiyyantar da kanmu samun labarai da rarraba sanayya da waɗanda ke ganin abubuwa wada muke ganin su amma kuma ya kamata mu san duka abin da ke iya zama sakamako da rashin amfani haka kuma tana ganin 'yan mata ba su da kariya kan shafukan sada zumunta mun lura da cewa 'ya'ya mata da ke saman hanyoyin sadarwa na yanar gizo suna fuskantar cin zarafi kenan hakan na rage musu ƙarfin gwiwa na magana kan waɗannan hanyoyin sadarwar waɗanda ke saman hanyoyin kuma suna barin su wannan matsala ta kai ga tura facebook bullo da wata siyasa ta kare ɗiya mata gaban jita-jitar karya in ci wakilin ƙungiyar plan international niger mohamed ibrahima ba facebook, kamata ya yi ta girka wani tsari domin tace labarai domin tabbatar da cewa labarun da 'yan mata da samari suke kai gare su na hakika ne kuma masu amfani wajen ci gaba ba labarai da ke iya tayar musu da hankali ba. Game da wasu matsaloli, Abdu Aliyu Sharifatu, ɗaliba a ɓangaren karatun kwamfuta na ganin cewa harkokin yanar gizo na da alfanu ga ɗiya mace. Gaskiya abun farin ciki ne a gare ni, da yake ina cikin kankanin matan da ke sha'awar karatu saman kimiyyar na'urar kwamfuta. A wannan lokaci da ake cewa wannan aikin maza ne, ina iya cewa ya ma fi dacewa da mace. Saboda tana iya zama gida kuma ta yi aikinta ba tare da ta je ofis ba, kuma za ta iya kula da ayyukanta na gida gaskiya. Madalla masu haure karshen shirin kinan na maraicen yau yanzu kuma Musa Hassan ya shigo domin kawo muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.